بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2018 miladiya a yau insha Allah za mu majalisi na biyar ko muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya a aya ta 163 yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 164 inda ubangiji ta ala ke cewa inna fi khalqis samawati wal ardh إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الفصل بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وبنجي تعالى إن في خلق السماوات والأرض للي أتكين حديثا سميتك السيد واختلاف الليل والنهار لصابا واندري ديني دري يزو يني يزو والملك التي تجري في البحر da jiragen ruwa wanda suke gudana a cikin kogi bima yanfa'un nasa da abin da yake amfana mutane na kayayyakin da suke dauka da mutane wa ma anzalallahu minas sama'i da abin da Allah ta'ala yake saukarwa daga sama min ma'in na ruwa fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha yake raya kasa bayan ta mutu tsirrai su tsiro da cikinta wa bassa fiha min kulli dabbatin kuma ubangiji ta'ala ya yada duk wani abu mai tafiya a bayan ƙasa a cikin ƙasan ko a bayan ƙasan wa tasrifin riyahi da kuma jujjuyawan iska wa sahabin musakhari baina samai wal da kuma girgije wanda wato yake abun korewa tsakanin sammai da kasai la ayatin liqaumin yaqilun lalle waɗannan ayoyi ne ga mutane wanda suke masu hankali ubangiji ta'ala anan yana gaya mana halittarsa na ban mamaki wanda idan mutum ya lura da su sun ishe shi aya ya gane girman ubangiji subhanahu wataala da hikimominsa da kuma cewa shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa idan dai mutum yana da hankali Allah ta'ala ce a cikin halittar sammai da kasai akwai ayoyi sammai guda bakwai ne kasai su ma guda bakwai ne sama kan sama sama ta ɗaya ta biyu har zuwa guda bakwai tsakanin ƙasa da sama tafiyan shekara ɗari biyar kaurin kowace sama tafiyan shekara ɗari biyar tsakanin kowace sama da ɗan uwanta tafiyan shekara ɗari biyar wannan ba ƙaramin aya ba ce ubangiji ala a cikin suratul qaf ce afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ubangiji ta'ala ya ce mutane ba za su duba bane zuwa ga sammai da take saman su sama da take saman su duba mana yaya Allah ta'ala ya gina ta Allah ya gina sammai ba tare da wata kufa da take dokar to abin nan kare da sama ba ita zaman ba tana kan wata guba bane ko fida haka Allah ta'ala ya da ita aka bade kuma ya ce ba za su duba wannan ba sannan da kawa da ubangiji da yi wa sama ga taurari ga rana ga wata a kalli sammai din kuma a kalli taurari da rana da wata ne kuma wa ma amin furuj Allah ta'ala ya ce ba ta da wani tsago a jikinta saman nan tun da aka gina ta aka take wata taba fagewa bata taba hujewa ba amma nukan da suka kai shekara ɗari yanzu baya sun rubuce amma samai da kasai duk da girmanta idan ka duba babu bara ka ga cewa ta huje a wani wuri ko ta tsage ba sannan ba za su duba kasai ba yadda Allah ta'ala ya shimfuta ƙasa kuma ya jefa duwatsu a cikin ƙasan domin su rike ƙasa wannan ƙasan ubangiji ta'ala ya shimfiɗa ta ita ma kasai guda bakwai wata kan wata wata kan wata sai Allah ta'ala ya zo ya kakkafa manya-manyan duwatsu a ƙasan ba don haka ba ƙasar za ta kirkiza. girgiza kisa galibi inda ake girgizar ƙasa za ka samu babu duwatsu a wannan ƙasa ubangiji ta'ala ya ce kuma mu duba yadda yake tsirar da tsirrai abun ƙayatarwa in ka fita yanzu bayan gari da damunan nan za a ga tsiro kala kala zai burge ka duka wannan aiki ne na ubangiji ta'ala Allah ta ya ce ayi haka tafsiratan domin ya zama wayar da kai don ka waye ka gane halittun ubangiji subhanahu wataala sannan wa zikra li kulli abdin munib kuma wa'azi ne ga dukkan bawa na ubangiji ta'ala mai komawa zuwa ga Allah so da haka idan muka duba waɗannan halittu na ubangiji subhanahu wataala za mu gane girman Allah subhanahu wataala za mu gane hikimarsa da kuma cancanta abota masa shekara sannan ubangiji ta ala ce wasu lafin laili wannan ha mu duba sabawan dare da yini yini ya zo dare ya zo yini ya zo dare ya zo alama ce ta kudura ta ubangiji subhanahu wataala in an ce ma gari ya waye dai dare ba zai fasa zuwa ba zai zo in daren yayi kuma tabbas gari zai waye ba zai kila in kai ne ba za ka waye gari ba amma haka duniya take tun farkon ta zuwa yanzu ubangiji ta ala a cikin suratul murad yana cewa huwa allazi khalaqa al-layla wan nahara khilfatan liman arada huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah ta'ala shine halicci dare da rana ya sanya su masu wato mai juna ga wanda yake son yi wa'azarku ko yana so ya gode wa Allah subhanahu wataala dare yana mai yini yini ya mai dare in dare ya zo yini ya zo in dare ya zo ya kuma daga cikin ayoyin ubangiji da kare da al'amarin dare da rana shine shi dare wani lokaci yakan zama dogo yinin ya zama gajere wani lokacin a samu akas yinin ya zama shine mai tsawo dare kuma ya zama gajere da za ka samu wasu kasashe a daidai zo nan yinin su awa goma sha shida ne wasu awa goma sha takwas daren kwata-kwatansa awa shida kuma ranar nan ita kaɗai ce a duniya amma kuma ta faɗi a wani wuri da wuri wani wurin kuma bata faɗi da wuri ba haka Allah ta'ala yake halitta kuma za ka za ka samu ba wani tazara ne tsakanin kasashe ba amma za a samu abuwi wanda ake samun irin haka to ubangiji shi ne yake halitta yanzu kamar kasar joda ana iya samun yini ya zama awa goma sha shida awa goma sha amma a saudiya kuma makwaciyar jordan din yana da wuya a samu yini a dare a ce awa goma abin da yini a ce awa goma sha hudu ko sha biyar kaɗan ne to za ka samu ƙasa kamar ƙasa ɗaya ne ana haɗe amma za ka samu awa biyu tsakanin tazaran faɗuwar ranar su wannan iko ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar da yake faɗa cikin suratul hajj bil layla fil nahari wa bil nahara fil layl Allah shi yake shigar da dare cikin yini kuma yake shigar da yini a cikin dare kuma daren baya riga yini zuwa yini baya riga dare zuwa yau ba za a waye gari ba a ce alfijir ya fito kuma sai dare juya ya zama farkon dare ko kuma a ce daren abin da magariba ta yi yini ya ci gaba ba a samu dare ba Allah ta'ala ya riga ya tsara kuma aka ce tafiya kamar da yake cikin surar ya san ubangiji ta'ala ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-laylu sabiqu nahar wa kullu fi falakin yasbahu wato ko dare ba zai riga yini ba yini ba zai riga dare ba kamar da rana ba ta riga wata kuma kowanne yana tafiya ne a bi a bisa ainihin sa wanda ubangiji subhanahu wataala ya tsara masa wannan iko ne na Allah ta'ala sannan Allah ta'ala ya ce da kuma jiragen ruwa waɗanda suke gudana a cikin kogi wato suke tafiya a cikin kogi da abin da zai amfani mutane suna ɗaukan kayayyaki wanda mota ba za ta iya ɗauka ba suna ɗaukar mutane suna yi wa mutane aiki domin su samu amfani wannan jiragen ruwa dukkanin su abun mamaki ne idan ka kula da yanayin su ba wai kananan abu ne manya manyan abubuwa ne wanda sun fi mutane sun fi kayayyaki amma za a dora kayayyaki da mutane kan kuma jirgin ya tafi amma inda za ka ɗauki mutum ka jefa shi a ruwa sai ya nufi sai dai idan ya iya ruwa ya tsere da kansa idan ka ɗauki kaya ka jefa a ruwa shi ma zai yi amma idan ka ɗau kaya da mutane ka zo da jirgin ruwa sai kama tafiya ko ba zai fita jirgin ruwa yana da nauyi ya fi mutum nauyi ya fi abun nan kayayyakin nauyi amma inda za ka ajiye shi a sama ruwa ka ɗaure shi ba kama tafiya zai sai ta tafiya sai an rike shi tukun an ɗaure shi in an ɗora mata kaya sai a kama tuka ce da amma in ka jefa kaya kuma sai ya nitse kawai ka jefa mutum shi ma shi ma sai ya nitse a cikin ruwa wannan iko ne na ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul nahl Allah ta'ala yace wa tarakul ka wasira fihi wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun za ku ga jiragen ruwa mawasira yadda suke keta ruwa suke tsada ruwa suna tafiya a cikin kogi domin ku nemi falala daga wajen ubangiji kuma ku gode wa Allah ne ko da ku jiragen ruwa to da kai kaga yadda jirgin ruwa yake keta ruwa yana tafiya abun zai kawa zai kayatar da kai kwarai da gaske ubangiji ta'ala ya yi mana wannan ni'ima saboda mu gode masa wajibi ne mu gode wa Allah ta'ala akan wannan ne kuma har yanzu nan duk ci gaban da aka yi ba a yi wani abu mai daukan kaya irin jirgin ruwa ba kaya mai nauyi akwai jirgin da za a yi wata shida ana masa lodi wata shida kuma ana saukewa amma ba mu da jirgin sama mai irin wannan ko wasu abubuwa ko motoci ko wani abu ubangiji subhanahu wataala ya yi ta maimaitawa a cikin alqur'ani cewa ya kore mana jiragen ruwa a cikin suratul luqman Allah ta'ala ya ce alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi yuriyakum min ayatihi inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur baka ga jirgin ruwa yadda yake tafiya a cikin kogi da ni'imar ubangiji subhanahu wataala don ya nuna Allah ta'ala yace a cikin wannan akwai ayoyi da dukkan mai hakuri ko mai godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala to sannan ubangiji ta'ala ya ce wa ma anzala minas sama'i min ma'i haka nan abun da Allah ta'ala ya saukar na ruwa fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha ya raya kasa bayan kasan ta mutu to nan ma akwai wani iko na ubangiji subhanahu ta'ala za a ga kaza ta mutu ba ta da tsirrai amma ana saukar da ruwa za ka ga ta zama kore shar kuma Allah ta'ala yana shayar da garuruwa da bayinsa da ruwan sama duk abin da ka kai ke raye to yana bukatar ruwa bangiji ta'ala ce wa safi fiha min kulli dabbati Allah ya yada kowace irin dabba a cikin ƙasa wato dabba shine kullu ma yadubbu ala duk abin da ke tafiya a bayan kasa, a larabci ana ce masa dabba mutum ma dabba ne to amma a al'ada in an ce dabba ana nufin mai kafafuwa guda uku amma dai a larabci in an ce dabba to har mutum ya shiga duk wani abu mai tafiya a bayan kasa. a cikin suratul nur Allah ta'ala ya ce wallahu khalaqa kullu dabbatin min ma'in فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير بنجد تعالى باب وتدبى ألا شميع لتقوة إن دبى daga cikin dabbobin akwai mai tafiya a kan cikinsa kamar tsurotsi da maciji da sauransu akwai masu tafiya a kan gawa guda biyu kamar mutane da tsuntsaye kaji agwagi da sauran akwai kuma masu tafiya akan kafafuwa guda hudu sune galibin dabbobi shanu tumaki awaki raƙuma da sauran namun daji suna tafiya akan wato kafafuwa guda hudu Allah ta'ala ya ce yana halittar abin da ya ga dama shi mai iko ne kan komai akwai dabban da kafafuwan da sun bi goma ma ko ce da irin yadda Allah ta'ala ya halice ta Allah ta'ala ya ce wata tasrifir riyahi da kuma jujjuyawan iska shi ma wato aya ce ta ubangiji subhanahu wataala iskan nan Allah ta'ala ya halice ta wani lokacin ta da rahama wani lokacin kuma ta da azaba in ta mai sanyi mai daɗi sai ga rahama ce ba zafi ba komai lokacin da akwai zafi iska mai sanyi ta ta zama rahama haka ne tazo zo daidai wa daida za ta wato dinga karkada amfanin gona yana yi amma lokacin tana zuwa da azaba sai ka zo ta kona amfanin gonan wanda ta la aiko da ita don hadakar da wasu al'umma kamar yadda aka aiko wa adawa iska bakarariya ta zo ta hadakar da su gaba daya sannan iska takan zo a matsayin albishir na ruwan sama ko in ruwan sama zai zo hadiri ya dauro yana jiri ka ji gari ya shiru to in ka ji iska mai sanyi to alama cewa ruwan sama yana zuwa sai ka kara kikin tsakayanka sannan lokacin iskan tana koro jimare ne da yana nesa sai ta koro shi ta koro shi ta kawo shi garin da ake bukata a yi ruwan inda Allah ya kaddara za a yi ruwan shikenan sai ruwan ya sauka a waje wani lokacin iskan tana rarraba jimare ne sai ta tura wancan can je a yi ruwa a can je a yi ruwa can ma je a yi ruwa sai ga an tsallake gari an yi ruwa a nan ba a yi a gombe ba an yi a bauchi Allah ta'ala ne ya sa iska ya kora hadirin ya gaba da shi wani lokacin kuma tattara hadirin iskan yake da akwai gajimare can je can je sai iska ta hazo ta hazo sai ta hada wuri guda sai ayi ruwan gaba ɗaya sai ya sauka wani lokacin iska tana zuwa ainihin ta kudu wani lokacin ta zo ta wato ainihin arewa wani lokacin ta zo ta gabas wani lokacin ta zo ta yamma ko ta ina ubangiji ta'ala yana aiko ainihin wato iska sai Allah ta'ala ya ce was sahabil bai na sama'i wal haka nan shi kansa gajimare da ubangiji ta ala ya kore shi tsakanin samai da kasai to shi ma ayoyi ne na ubangiji ta ala shi wannan gajimare da muke gani wani abu ne kamar hayaki kawai ba wani dunkulajjen abu bane shi yasa idan mutum ya hau jirgin sama yana keta shi wato zai wuce gajimarin ya shiga cikin sa har ya wuce shi to Allah ta'ala ya ce gajimarin yana tsakanin samai da kasai ba wani abu ne ya rike shi ba ba wai yana haɗe da can sama bane shi yasa jirgin ruwa a jirgin sama yana wuce gajimare in ka duba ta taga sai ka ga hadiri a ƙasa sannan in kan iya wuce ruwa ruwan ya zubo daga gajimare jirgin sama ya wuce ruwa sai ka ga ƙasa ana ruwa shi ko jirgin sama bai san ana ruwa ba to duka wannan aya sai ta ubangiji subhanahu Wace wataƙila ba don bayani da Allah ta'ala ya ba sai a ɗauka cewa wani kogi ne a sama shine wanda ake dan bude wata rariya sai ruwan ya dinga zubowa ya dinga zubowa sai a toshe shikenan kaman famfo kenan sai ruwa ko shawa sai ruwan ya dinga zuba to ba haka bane Allah shi yake halittar gajimaren sai halicci ruwa cikin gajimaren sai ya fashe sai ruwa ya dinga zubowa kuma yana tsakanin sama gininniya da nan kasa gininniya a cikin sarari kawai yake in ya fashe aka yi ruwa shikenan ya gama aikinsa in za wani ruwan sai Allah ya sake halittar wato ainihin wani gajimaren duka wannan wato kudura ce ta ubangiji subhanahu ta'ala wanda yake yin halittar sa yadda ya ga dama ruwa ya dauko wato shi ga jimarin ya dauki ruwa mai yawa sane ya yana zuba shi a ruwa daban-daban mun yazo zuba shi sai zuba shi katarat wato abin nan eh, dibo-dibo haka zai dinga zuba kaman shawa yana diga kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da Allah ta ga dama sai ta ko sha to ne ta ko gaba ɗaya ko dai halaka abubuwa to hikima ne na ubangiji ta'ala shi yasa kabul ahbar yake cewa as-sahabu irbadul matari walau la sahabu la afsada al-mataru ma yaqaw alayhi min al-ard yace abin nan shi wannan hadiri ko girgije wato rariya ne na ruwa ba don girgije ba da in ruwa ya fashe zubo gaba daya to da zai zama ya bata dukkan abin da wato ainihin ya zuba a kansa da zai zuba kamar da bakin murya kenan to da komai zai lalace amfanin gona da gidaje da sauran mutane ma idan su dinga faduwa kai ruwa yana ɗaukar to amma sai Allah ta'ala ya halici gajimare ya zama rariya ne na ruwan zai dinga tankaɗewa kaɗan kaɗan da za ka buɗe famfo a gidanka ka ce ka yi shawa amma na famfo kawai to za ka cutu ba za ka yi saka yawan famfo. amma da kai shawa ɗan kaɗan kaɗan yake zuba sai ka sa wata rariya ai shawan nan rariya ne famfo ne amma ka sa masa rariya sai ruwan ya dinga zuba kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to sai maka amfani to haka ruwan sama yake kamar rariya ne shi ga dubare shi yake zubar da ruwan saman kaɗan kaɗan shi yasa har yake mana amfani ba tare da ya lalata mana wato ainihin abubuwa ba wannan aya akwai irin ta cikin suratu ali imran ubangiji ta ala yana cewa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wa da ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar a cikin halitta samai da kasai da dare da sabawan dare da yini akwai ayoyi ga masu hankali shi yasa anan ubangiji ta ala ce la ayatin li qaumin yaqilun wato ayoyi ne ga mutane masu hankali can ma sai ce la ayatin li ulil albab ayoyi ne ga wanda suke wato ainihin masu hankali sune masu ambaton Allah a zaune ko a baye ko a kwance ko masu kina Allah a zaune ko a baye ko a kwance su kalli sammai su kalli sai su ce ya Allah ba ka yi wannan don barna ba sarki ya tabbatar maka ba ka yin abu don wasa ka halicci sammai da kasai da yini da dare domin mu ga girmanka mu gano kuduranka da hikimarka da kuma cewa kai kadai ne ya cancanta cancanta abota masa ubangiji ta ala ka kiyaye mu daga azabar wutar jahannama sai Allah ta'ala ya ce wa minan nas wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi an dadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ubangiji ta lace wa minan nasi daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan akwai mai rikon andadan wasu kishiyoyi wasu abubuwa min dunillahi ba Allah ba yuhibbunahum suna son su ka hubbillah irin yadda ake son Allah daga cikin mutane akwai masu rikon wasu abubuwa su so su irin son da ake wa ubangiji subhanahu wataala ko kuma ka, ko kuma mutane sai Allah ta lace wallazina amanu waɗanda suka yi imani a shaddu hubban sun fi tsananin son Allah fiye da son da masu bautan gunki suke wa gunki sai ubangiji ta ala ce walau yaran na zalamu da waɗanda suka zalunci kansu suke wa Allah shirka za su ga iz raunar azaba lokacin da za su ga azaba da a ce za su gane hakikanin yadda al'amarin yake da sun ga abun tsoro mai girma annal quwwata lillahi jami'an karfi na ubangiji ne subhanahu wataala gaba daya wa anna allaha shadidul azab kuma ubangiji ta'ala mai tsananin hukuma ne anan Allah ta'ala yana ba mu labarin waɗanda suke rike wasu abubuwa abun bauta ba Allah ba suke son su irin son da ake wa Allah subhanahu wataala suna girmama su suna son su irin son da ake wa Allah wannan shine ka rike shi abun bauta tare da Allah subhanahu wataala hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim daga abdullahi bin mas'ud yace qultu ya rasulullah ayu dhanbi azam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa yace wani zunubi ne kowanne girma ya rasulullah yace shine kai ba ka rike kishiya wa ubangiji subhanahu wataala alhali shi halice ka wato ka rike wani abu ka ka dinga girmama shi irin yadda ake girmama ubangiji ta'ala ko ka dinga son sa irin yadda ake son Allah subhanahu ta'ala idan ka yi haka kai laifin da yake fi kowane fi girma a duniya to wannan kafirai idan suka so kuma kansu suna son kuma kansu irin son da ake wa Allah shi yasa ya zama na sun yi ubangiji subhanahu ta'ala shirka to ba gunki ba dukkan abin da ka so shi irin son da ake wa ubangiji subhanahu ta'ala kai shirka kuma ka fita daga addinin musulunci wanda shi ake cewa shirka fil mahabba domin shirka wa Allah subhanahu wataala kala kala ne akwai shirka wajen ibada ka zo kai wa sujada, sujjada ko kai wa wani sujjada ko kai wa wani sallah wannan kai wa Allah shirka wajen wannan ibada ne akwai kuma shirka fil mahabba shine ayyukan zukata idan ka so wani yadda ake son Allah ko fiye da yadda ake son Allah kai wa Allah ta'ala shirka idan ka kaunaci wani ko rahamar wani yadda ake kaunar rahamar ubangiji ta'ala shi ma kayo Allah shirka shine shirka a abun nan a kauna akwai kuma shirka na tsoro ka tsoraci wani yadda ake tsoron Allah shi ma kayo Allah ta'ala shirka shi yasa ibn Qayyim yake cewa fa shirku fa hadarhu فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر او الانسان يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبه الديان شركه akwai na zahiri shine na fita daga musulunci gaba ɗaya shine ka riki wani kishiya kayi wa Allah ta'ala kishiya sawa'un mutum ne ko dutse ko gunki sai ka zo kana roƙonsa duk wanda yake roƙon wani wata bukata ya daga hannu ya addu'a amma wani yake roƙa ba Allah subhanahu wataala bayar wa Allah shi kuma komai matsayin wannan mutum wajen Allah ko da annabin Allah ne kace biya maka bukata baka lafiya ko baka arziki to kai wa Allah ta'ala shirka ko da mala'ika jibrilu wannan shirka ne manzala sama ya ce addu'a ibada addu'a ibada ce kuma wata wani hadisi ya ce addu'a afdalul ibada addu'a ita ce mafi ficiyar ibada to sai ka zo ka ɗauki wannan ibada kana yi wa wani to ka yi wa Allah ta'ala shirka daga lokacin da ka ce la ilaha illallah ba an bota da gaskiya sai Allah to babu wani abu na nau'in bauta da zaka yi in kai kuma to ka yi wa Allah ta'ala shirka manzala ta suna ce wai za ta anta fasalillah wai za ta anta fasalin billah in za ka roƙa ka roƙi Allah in za ka nemi taimako ka nemi bakon Allah ta yace man istaghatha bi ghairi llahi faqad hasha duk wanda ya nemi wani ya yi masa wani bala'i ba Allah ba subhanahu ta'ala yayi wa Allah ta'ala shirka saboda haka idan ka daga hannu ka roƙi wani sawan ka je kabarinsa ko baka je ba ka mai da shi shine Allah ka yi wa Allah subhanahu ta'ala tawaye haka nan kai tamanin aljanna ka wajen Allah ta'ala Allah shi ne mai rahama shi ne mai aljanna idan ka kaddara wani ne zai baka aljanna ba Allah ba to ka riki wancan a matsayin Allah kai wa Allah subhanahu wataala shirka in ka mutu a haka zaka shiga wutar jahannama ne babu ranar da zaka fita haka nan idan ka tsoraci wani cewa shi ne zai kare ka daga wutar jahannama ba Allah ba to shi ma kai wa Allah shirka haka nan in ka so shi yanda ake son ubangiji subhanahu wataala to wannan ya kamata mutane su mai da hankali akan ubangiji ta ala ce man mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mu'minai in an ambaci Allah zukatan su na korita saboda ganin kurbinin ubangiji subhanahu wataala saboda zukatan suna cike da son Allah ne subhanahu wataala to daga lokacin da ka ki wani kaji kafi ka fi son sa da Allah ko an ambace shi a lokacin zaka ji zuciyanka ta tsorita kana ganin kulkininsa ba ubangiji subhanahu wataala ba to ka riki wannan shine abu bauta Allah ta'ala ba shine abu bauta ba a da gumaka ake yi gumaka ne ake dauka abu bauta amma a yanzu galibi mutane mutane ne mutum zai rika wai dauki wani shehi ko wani wali ya kwashi kayansa daga gaban Allah subhanahu wataala ya mai wajen wannan shehi shine mai shine zai bashi aljanna shi zai kare shi daga wutar jahannama kuma shi zai biya bukata zai biya masa bukata za ka mutum ya je kabari shehi yana taran maraire cewa yana kuka wai ya biya masa bukata ya azirta shi ya bashi da ya bashi lafiya ya bashi aljanna har yana isar da sakon mutane cewa shehi ya biya masa bukata duk muna gani yanzu Allah ya kama lokacin hoto da za a dauka a jiki to ba wannan ba tsananin son da suke yi wa shegunin sun yafi son da suke wa Allah subhanahu ta'ala wanda wannan har ya sa suna walakanta Allah subhanahu wataala suna walakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna da labari akwai wasu mutane da suka fito kwanan nan wanda ke ba kwanan nan suka fito ba sun bayyana da aqidar su ne kwanan nan amma tuntuni akwai wanda su ba sa ganin girman Allah subhanahu wataala walakanta shi suke a shekarun baya a Kano an yi wasu wanda suka yi maulidi na wani shehi wasu na girmama shehin suka ce ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani suka ce ko manzon Allah ne zuwa na wajen da su taka shi da abin abinda suka faɗa ke wani abu ya tada hayaniya aka yi kone kone har aka kama wanda suka yi abun aka yanke musu hukuncin kisa ko an zartar ko ba a zartar ba wallahu a'lam daga baya ba kuma wasu ma suka suna cin mutuncin ubangiji subhanahu ta'ala suna waka suna cewa Allah ma wannan shi wannan shehi shine bawa Allah dama mulki kuma shi Allah ya gaza a ƙarshe ma suka zagi Allah subhanahu ta'ala to ina imani a kuma wannan abu karkai tamani wai wanda ya waka nan shine kawai mai irin wannan aqida haka suke da wannan aqida ba sa fitowa a fili raina Allah subhanahu wataala mai sauki ne a wajen nan bid'a ya ce wa Allah ku? ya ce Allah makiri ne ya ce Allah kaza ne wannan aikin su idan ka zauna da su ne zaka fahimci haka wani abun ba za su yi shi a gaban ka ba idan kai baka shiga ba amma in ka shiga suka gama doka ka ba abin da ba za su faɗa a gaban ka ba ba sa fitowa a wurin wa'azi ko cikin jama'a su bayyana amma su ne su suna takawa wannan shirka ne fita ne daga addinin musulunci gaba da wallahi ko fir'auna bai zagi Allah subhanahu wataala irin zagin da wannan mutane suka yi masa duk kafirin da aka yi a can baya ba su ci mutuncin Allah subhanahu wataala irin cin mutuncin da wayannan mutane suke wa Allah saboda haka wannan wani masifa ne ta shigo jama'a kuma tuntunin muna gargadi cewa bidiyoyi fa daga kanana ne ake shiga manya malamai sun riga sun gaya mana al-ma'asi baridul kufr sabon Allah dan aikin kafirci yan bidiyoyin nan ana faɗa abu kaza bid'a ne abu kaza shirka ne sai a ce wai kana tada hankali kana kawo bikina zaka rarraba kai da sauransu to idan kai shiru baka rarraba kan ba za a zo a walakanta maka Allah subhanahu wataala ubangiji gashi nan abin da ke faruwa tun daga kananan bidiyoyin ana tafiya ana loba mutum ana loba mutum har ya je bidiyar da ta fitta shi daga addinin musulunci gaba ɗaya har ya je Allah ta'ala ba komai bane wannan malamin san shine wani abu don ne zai bashi aljanna shi zai kare shi daga wutar jahannama shi zai biya masa bukata duk abin da ya samu a duniya yana ganin wannan malamin da ya bashi ba ubangiji subhanahu wataala har su zo su faɗi wata magana da ba za ka iya maimaita ta ba a matsayin ka na musulmi su zagi Allah ta'ala ba za ka iya maimaita wannan zagi ba su zo su jawo mutane bala'i da musiba wannan sabon Allah da ake kananan ma gashi Allah ta'ala yana jarraba mu da talauci da rashin lafiya da masifu da rashin kwanciyar hankali idan an zo ana zagin ubangiji subhanahu wataala wani irin bala'i muke tsammani zai saba ba. Allah ta'ala zai iya ka mu gaba daya irin kafurcin da ba a yi ba a zamanin manzo Allah ta sama yanzu shine ake su kafiran maka cewa suke ba su yi da Allah abun bauta bane shi kare za a hada bautan da wani abota Allah abota wani amma ba ta fitowa kirkiri su zagi Allah irin wannan zaki da yanzu muke shi wannan dole ne a yi magana a kansa saboda a ceto imanin mutane idan ka biye musu wallahi za ka bar addinin musulunci kuma da kaɗan kaɗan ne za su doka ka har su kai ka wannan wajen matsayi matsayi ne abun mataki mataki ne tun kana karban ƙanana ƙanana har ka je kuma kana karban wani ubangiji ta'ala ya ce dama za a yi irin wannan mutane akwai waɗanda daga cikin mutane akwai waɗanda suke son wani abu ko wasu mutane kamar yadda ake son wannan su ne masu shirka masu kafurki, wanda ba su san darajar Allah ba subhanahu wataala wata. to mu'mini na gari shine wanda ya san girman Allah dole ne a koya maka sanin darajar Allah da girma sa shine mahaliccinka shine mahaliccin komai da komai shi yake azurta kai baka lafiya kuma shine mai aljanna shine mai wutar jahannama shi zai tashi kiyama gaba daya kuma kowa zuwa gare shi zai koma wanda ku yawma turja'una fihi ila ta ku ji tsoro rana kiyama wanda za ku koma zuwa ga Allah ta'ala duk wannan imani ka sai a kwashe maka shi sai a nuna maka wani mutum ne daban wanda in ka rike shi za ka samu tsira daga nan shikenan ka lalace addinin ka ya gama lalacewa gaba daya idan an zo a wurin karatu ba a nuna mutane girman Allah ana nuna musu girman mutane ina za su san darajar Allah subhanahu wataala amma idan ka san girman Allah ka san girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani zai tusa maka girman wani har ka walakanta Allah saboda shi wallahi ba zai samu shiga ba to galibi rashin karantarwa tauhidin nan da suke cewa wai karantar da shi yana kawo ne yana kawo rikici wai karantar da shi akwai ne mai ganin cewa ma kana karanta aqida wai zaka fata tauhidin madafun annabawa aka aiko su da shi suka yi ta yaki tsakanin su da mutanen su da sa aka saukar da alqur'ani da sa aka aiko manzo sa sama da sa amma wai shine in ana karantar da mutane wai za a bata wai shine yake kawo rikici wai duk karatun da za a yi a aje aqida a gefe a aje tauhidi a gefe a je ana karanta mutane tatsuniya wasu labarai wanda ba su da asali kwata-kwata shikenan da zaran an zo an sa maka shirka aka ce maka shine tauhidi sai ka yi da shi in aka tsora maka bidiyoyi aka ce shine ibada shine sunna sai ka runguma saboda dama baka san Allah ba baka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ne imanin ka ba zai taba tabbata ba sai in ka so ubangiji ala kuma kana ganin girman sa a cikin zuciyarka kuma alaman kana son Allah shine ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala da kansa yace kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ku ga ka ga ya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan kun ce kuna son Allah to ku bi ma'ana bin Allah sa sama shine alama kana son Allah menene bin Allah shine bin sunna sa shiriyan da yazo da ita ka dauke ta hannu biyu ka dauki addinin ka alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karantarwa ta sunna bayanin malamai magabata yadda sahabbai suka yi addinin kai irin wannan manzo Allah ne koyar da su ya tarbiyantar da su a kan wannan shine alama kana son Allah idan kana son Allah Allah sai ya soka kuma ya gafarta maka zulumanka Allah ne gafara ne mai tsayi amma ka yi wa Allah tawaye ina za ka samu soyayyar Allah ka zagi Allah ka ci mutuncin Allah ka ki ka ba wa Allah haƙƙinsa duk haƙƙoƙin Allah ta'ala ka je ka ba wani wai shine kake tamani zai yi maka rahama shi ma miskini ba komai ba wanda ya mutu ma yanzu babu labarinsa ga rayayye wanda ba a mutuwa mahalicci shine ubangiji ta'ala wanda kowa in ya je lahira ta kansa ta kansa yake yi amma ka dauke shi shine ubangiji to in ba a dawo kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wallahi ba za a taba tabbata akan imani koyarwan addinin musulunci yana cikin alqur'ani da sunna shine kawai zai gyara kai tabbata maka da imaninka in ka bi ruhu da tatsuniyoyi da kwatance-kwatance da bayanai ba tare da dalili ba to ka dauki hanyar bata duk abun da mutum zai ga maka ya ce Allah ya ce manzon Allah ya ce kul hatu qur'anakum in kuntum sadiqin ku kawo dalilin ku inda da su ka tafi akan dalili amma in dai akan son zuciya ne to ka mata ka gama ubangiji da Allah ce afa man kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahu yanzu wanda yake kan hujjoji daga alqur'ani da hadisai manzo Allah sama zai zama daidai ga da wanda mummunan aiki yake yi amma kuma yana ganin kyakkyawa ne kuma son zuciyarsa yake yi Allah ta ce ba su taba zama daidai ba to da haka mu ji tsoron Allah mu dawo mu san girman ubangiji ta ala mu so shi a zuciyar mu domin mu samu tsira gobe kiyama ko mu tabbata akan wannan addini na Allah subhanahu wataala shine addini musulunci sai Allah ta'ala ce walau yaran lazina zalamu da a ce wayanda ainihin suka zalunci ko kuma suke yin zalunci su ne kafirai kenan waɗanda suka zalunci kawunansu suka ki su yi tauhidi ko kuma wanda yake da'awan shi musulmi ne amma yana yin shirka kaga ya zalunci kansa don zai kai kansa zuwa ga azaba ta ubangiji subhanahu wata'ala yace to da wa'anda suka zalunci kawunan sunnan da su gani iz yarawna al'azaba lokacin da za su hango azabar ubangiji subhanahu wata'ala a ce da za a sa musu amajiki tun a nan duniya su ga halin da za su kasance a lahira in suka ga azabar Allah wallahi da sun ga abun tsoro mai girma wanda ba za su iya siffanta shi Shi shine ma'anar wannan aya wa burrizatil jahimu lil zalim a fito da wutan jahannama a zo da ita a nuna wa mutane a jawo ta gata nan za a zo da ita a farfajin alkiyama wanda suke masu sabon Allah masu shirka su ganta kirkiri da za a nuna maka a majigi halin da za su kasance rana a kiyama da kaga abin tsoron da ba za ka iya siffanta shi ba in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yasa mutane dole ne su san lahira su dole su san menene yake faruwa a lahira amma a zo ana ta gaya maka falala abu kaza in kai shi kai dan aljanna ne kaza abubuwan da babu hujja a kansu wallahi muna bata lokaci wani ya ce amma wallahi lau alimal anamu بما خلقوا لما هجروا وناموا وقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأحوال عظام ليوم الحشر قد علمت أناس وصلوا من مخافته وساموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكافي أي قالوا قالوا يتي والله دا متاني دا سكلا دا إذن سكا أبن دا أكا حديثي سبو دا شي دا سن إيمو تي سن كاسا mutuwa kabari tashin alkiyama a zo a sa ka a gaba ana tona maka asiri kai dan wani bi kan wani kai abu kaza kai abu kaza ana aibanta ka a gaban mutane ka shiga tashin hankali ga wutar jahannama nan an zo da ita a gaban ka ga ka nan kuma a maka interview tsakaninka da ubangiji da ala ana tambayar da mutum ya san wannan da zai yi sai ka sai bai to wasu sun gane sai suka kama sallah suke ta azumi suna ta sadaka suna ta ibada amma mu idan an mana wa'azi sai ka kaman idan mu biyu amma kuma bacci muke ta sabon ai mu mu kaman asabul qadi ga ka kaman bacci kai kaman idon ka biyu amma bacci kake ba a jin wa'azi ba a sauraron wa'azi kai ba a son wa'azi ta tsoniyoyi da falala kawai ake so wallahi za mu shekara dubu muna faɗan tarihe-tarihe da abubuwa na falala na falala wanda ba su da tushe wallahi ba za mu zauna a kan shirya ba yanzu yanzu da za a zo a kai a dauke maka imani ka kuma ka shiga uku to da haka ubangiji subhanahu wataala yana yi mana gargadi nan yana ce mana dole ne mu sani wa annal quwwata lillahi jami'an karfi na Allah ne gaba ɗayan sa baka isa ka gagari Allah ba baka isa ka gagari ubangiji subhanahu wataala domin Allah shine mahaliccin karfi duk abin da zaka yi a nan duniya ka isa ka gagari Allah ballantana idan ka je lahira lahira kam kana da wani abu kana da wani motsi ne ubangiji ta ala ya halice adawa ya yi su masu ƙarfi wanda mutum ɗaya zai iya cicciban ƙaton dutse ginanne dutse kafeffe shi kaɗai ya ɗauke shi mai da shi ke wannan abu ya ruɗe su suka ga suna da karfi suka ki su Allah ta'ala biyayya kamar yadda Allah ta'ala ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa aw lam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yashrun Allah ta'ala ya ce adawa sun yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da gaskiya ba sai suka ce wa ya fi mu ƙarfi suna alfahari man ashaddu minna quwwa waye ya fi mu karfi ai mu masu karfi ne Allah ta'ala ce to ba sa ganin wanda ya halice su ya fi su karfi karfin ma waye halice shi karfin nasu ubangiji ne subhanahu wata'ala amma suna jayayya da ayoyin ubangiji ta'ala fir'auna yayi girman kai a bayan kasa inna fir'auna ala fil ardi yayi girman kai a bayan kasa yace shi Allah ne yace duk wanda ya riki wani abun bauta ba shi ba sai ya sa shi a gidan yari yace ni ban san kuna da wani Allah yin ba ba kuma yace in akwai ma yace ana rabbukum wal ala ni a alloli ni ne na sama ni ne shugaban allolin gaba da in ma akwai wani Allah amma Allah ta'ala ya kare shi ne ya kama shi inna bata sharabbika la shadid kama ubangijinka mai mai karfi ne mai girma ne saboda haka karka yi wa Allah ta'ala zai iya barin ka inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflihu lokacin da zai kama ka baka isa ka me ba ka kubuce masa ba amma zai iya barin ka kai abin da kaga dama a duniya a ƙarshe kama ka ko in ka je lahira ya dandana maka kudar ka mutane nawa aka yi wannan Allah ta'ala ce wa anna Allah shadidul azab Allah mai tsananin azaba ne azabar Allah ba a kwatanta ta da azabar wani a cikin suratul fajr Allah ta'ala ce wa ji a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yusifu wasaqahu ahad za a zo da wutar jahannama ranar alkiyama kuma mala'iku guda biliyan hudu da miliyan ɗari tara ne za su zo da wutar jahannama manzo Allah sassama ya ce yi wuta bi jahannama yawma idin لها سبعون ألف زمام ومع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها za a zo da ranar alkiyama za a zo da jahannama ranar alƙiyama, tana da ragama dubu saba'in dubu saba'in wurin kama ta a jawo ta kuma kowane ragama guda ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in mai jawo su za ka mala'iku dubu saba'in sau dubu saba'in su za su jawo wutar jahannama su kawo ta a farfajiyar kiyama su ne mala'iku biliyan tara da miliyan ɗari tara wannan ba abin tsoro bane akwai tashin hankali da wuce wannan kuma kai ba kai addini yadda aka ce kai shi cikin sai kaga wutar jahannama a gaban ka to a lokacin ubangiji da ala za ka ga dan adam yana cewa wa'anna da hudu dhikra ina ma zai wa'azantu ne yatazakkaru al-insan a ranar ne dan adam zai karbi wa'azi a duniya an masa wa'azi bai karba ba Allah ta'ala ya ce to ina wa'azi zai amfane shi wa anna lahu dhikra wani wa'azi zai amfani ai a duniya ne an maka wa'azi sai amfani ka ka gyara halaye amma a lahira wa'azi bai da amfani ai don an zo gidan sakamakon ne kawai a lahira babu aiki a lahira sakamako ne a duniya ne ake aiki sakamako sai an je lahira a wannan ranan mutum zai nadama ina ma yayi kyawawan ayyuka a rayuwarsa ta duniya domin ya samu kyakkyawan sakamako a lahira Allah ta'ala ce za a masa wata kalan azaban da ba a taɓa yin irinsa za a tattaure shi irin daurin da ba a taɓa yin irinsa ba a duniya haka za a dunkule mutum a daure shi sannan a ji a jefa shi a wutar jahannama a daddaure a daure ko ina sannan a ji a watsa shi a wutar jahannama wannan bala'in yana ne yana kiran dukkan wanda bai yi imani ba ko bai ji tsoron Allah ba ko ya wasa da imani sai dinga yin shirka yana fita daga cikin wato ainihin addinin musulunci bangiji ta Allah ya kare mu da karewarsa Bikina ne take shigowa cikin mutane kullum abubuwa sababbi ana karantar da jama'a amma kullum sababbin abubuwa suke fitowa saboda shedan ya rantse sai ya fatar da bayin Allah tarkon shedan yana dewa in ka fita ta nan ya garo ka ta nan kana ta nan ya gudo maka ta nan saboda haka a ji tsoron Allah a fahimci addinin Allah a rike tauhidi idan ba a san girman Allah ta'ala ba to imani ba zai tabbata ba yanzu nan wani zai zo nuna maka Allah ba kuma bane tsora ka akan kai wanda shi ma bai isa kare kansa azabar Allah dan tana ya kare ka Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya kiyaye mu sai Allah ta'ala ya ce in tabarra alladhina إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار anan ubangiji ta'ala zai ba mu labarin idan ka bi wani ma ka bar Allah subhanahu wataala ya bada kai to ka bi iska idan ka je lahira tsine ne ne za ku yi da shi kowa zai wa dan uwansa tawaye Allah ta'ala ce istabarra alladhina tubu ka ambaci lokacin da waɗanda aka bi su a nan duniya akan bata suka yi tawaye minan ladina tabaru ga waɗanda suka bi su a nan duniya sun ce su ne waliyansu malamansu shugabanni suka tsora su akan bata suka tsora su akan shirka da kafurci ka ambata ranar alkiyama za su yi wa juna tawaye su shugabannin da aka fara bin su da su ka fara tawa ya ce to a duniya mun ruda ku kun mun ce za mu cece ku mun ce aljanna tana hannunmu to fa mu ba mu da kuwa yanzu mu ma ta kanmu muke abin da za su gaya musu kenan ubangiji ta ala ce wa ra'awul azaba sun ga azaba ne shugabannin suna ganin azaba sai su gaya wa ɗaliban ko su gaya wa mabiyan nasu ce to mu fa ba abin da za mu yi muke yanzu a nan duniya su musu tawaye ba mu kar ma kuma zo kusa da mu Wata taqatta'at bihim al-asbab Allah ta'ala yace ba sun yanke musu babu wata alaka yanzu tsakanin su da su babu wata soyayya tsakanin su da su da kuma kana son sa kaman zaka mutu in an ambace shi sai ka ji tsikan jikinka ya tashi idan an yabe shi ka ji daɗi ka rasa inda zaka shiga idan an taɓa shi kuma ka ji bakin ciki ya mamaye ka sai inda karfin ka ya kare amma idan kun je lahira sai ce ba fa ruwana da kai so da shi ma ya ga azaba idan da yardansa aka masa wannan bautan to shi ma zai shiga wutar jahannama da kai da shi gaba daya in kuma ba da yardansa bane shikenan sai ce shi ba sa da kai ba shi ka bautawa ka bauta shi dan ne ba kuma abin da zai iya maka duk wata alaka ta yake wata qatta bil asbab ba wata alaka da ta rage ko cewa wane ne shehi na wane ne wali na wane ne malami na wane ne shugaba na wannan duk ta yanke a lahira babu ita yanzu aikinka kawai shine zai maka amfani kana da imani kana da tsoron Allah wannan shine zai amfane ka to anan ubangiji ta'ala yana ba mu wannan labarin don kar ka da wani idan mutum zai dora ka akan alqur'ani da hadisi ka bi abin da yake faɗa in ka bi din ba shi ka bi ba qur'ani da hadisi ka amma duk mai dora ka akan son zuciyarsa fa shi kake bi shi kuma ba zai amfani kansa ba ma rana kiyama bai sai kubutar da kansa ba da tana kubutar da wani Allah ta'ala ya ce wa qala allazina tabaru wadanda suka bi su mabiyan su ta su ainihin talakawan ko su almajiran wanda suka bi malaman su sai su ce law anna lana karratan da a ce ma za mu koma duniya ina ma a ce za mu sake komawa duniya fa na tabarra aminu mu ma mu yi musu tawaye kama tabarra Umina, kamar yanzu kamar yanda suka mana tawaye a nan duniya a nan duniya kai masa da'a ya je ya halaka ka ka hango wutar jahannama wai a lahira ne zaka ce ina ma ce za a koma duniya ina ma ce za a koma duniya musu tawaye su ce mu yi mu ce ba za mu yi ba ku bari mu ce ba za mu bari ba ga ba za a koma ba Allah ta'ala bai kaddara mutane musu biyu ba guda ɗaya ne to kai nadama tun anan ka gane yi masa tawayen anan tun da ba gaskiya ke so ba yana so ya tsora ka akan Allah akan hanyar Allah bane in kamar tawaye anan nan ka wuta, amma a lahira kan tawayen ka da banza ne kuma shi riga maka tawayen ma kafin ainihin ka maza wai za bushran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin ana har hada mutane duk wani wanda ya bauta wani abu a lokacin da su zama abokanin gaba rana alkiyama da zaran an tara mutane a rufajin alkiyama sai su ce mu fa ba ruwa mu da wannan bautar da kuka yi mu ba mu kuka wa ba ku mana biyayya ba su yi maka tawaye ko ka rike Allah ka rike sunnar manzo Allah ta sama wannan shine hanyar tsira in ka rike Allah Allah shine mai rahama shine mai dinkai shine mai azaba ya kubutar da kai kuma ya baka rahamarsa amma in ka biya wasu to akwai ranar kin ubangiji ta ala ce zalika haka nan a madabu Allah yake nuna musu ayyukansu hasarati, na nadama ne a alaihi akan duk abin da suka yi a nan duniya na biyayya da suka yi wa manyansu su ba su yi imani ba ko ba su yi ba su ji tsoron Allah ba ba su yi addini daidai ba don an je za a shimfiɗa musu ayyukansu a nuna musu sai aikin ya zama nadama bai da lada ko guda ɗaya ranar alkiyama gaba ɗaya zai tafi ya tarwaɗe da kai da wanda bai yi ba duk ne duk mutumin da ya rungumi shirka yake shine tauhidi ina zai kai labari ranar kiyama mutumin da ya rungumi bidiyoyi ce su ne ibada wallahi sai ya je lahira ya ga shirme ne babu amfani da su masa ya sha wahalan banza ne ayyukansa sun zama hasaratin nadama babu lada ko kware a ciki kamar yadda Allah ta ce wa qadimna ila ma amilu min a faja'alnahu haba'an mansura muka dubi aikin nasu da suka aika san sai muka mai da shi koran taga yanzu idan kana nan da yamma irin rana ta shigo ta ta za ka zaka gani kamar wani kura-kura amma ka kai hannunka ba abin da ka iya tabawa to shine dukkan wanda ya ayyuka akan shirka ko sallan kai da azumi in dai kana shirka to aikin ka zama aikin banza Allah ta'ala bai zai karba ba balle tana asalin abin da ka rubuma ma bidiyoyi ne to da su da koranta ga duk ɗaya ne ba su da sakamako a wajen Allah ta'ala bangiji ta ala fara cikin suratul ibrahim yace mata wallazina kafaru a'maluhum karamatin ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif wadanda suka kafurce wa ubangiji ta'ala suka yi ridda suka yi shirka ayyukansu kamar toka ne wanda iska mai tsanani ta zo ta bi kanta a ranar da ake guguwa ranar da mata ta guguwa ne iska mai karfi ta zo kuma ga toka nan a tire ya za ta yi da shi za ta ɗauke shi gaba ɗaya kawai to haka ayyukansu zai zama rana kiyama mutu yana gani wai yana aiki amma bai da imani sai ya je kawai sai ga babu aikin kawai hayaniya ce gaba ɗaya babu abun da abun zai amfani shi to dukkan wanda ya riki wani abu ba Allah ba subhanahu ta'ala ya bauta masa ko da ya hada da bautan Allah abin da zai kasance tare da shi kenan ayyukansa za su zama wato ayyuka ne na banza kuma zai shiga wutar jahannama ubangiji ta ce wa ma hum bi kharijin minan nar ba za su fita daga wutar jahannama ba har abadan abada suna cikin ta duk babu imani ka riga ka zubda imani kai na za ina kai ina aljanna idan mutum ya shiga cikin wutar jahannama bai zai fita ba ma aradu an yakhruju minha min gammin uridu fiha bacin rai da damuwa ko kayan nufin ka fita za a mai da kai a cikin wato ainihin wutar jahannam to kamar yadda in ka wasu manya da suke kan bata sawa'un shugabanni ne ko malamai ko waliyai ka su suna kan ka bi su kana ga wai zaka samu rahamar ka taurin su in ka je lahira za ku dinga gaba kuna tsine wa juna kuma ba abin da za su iya maka ba su kare maka azaban ubangiji ta alaba haka nar idan ka rike wani aboki a nan duniya ka dauke shi wani abokinka ne duk abin da yake kana yi shine abin koyinka yana shaye shaye kai ma ka zama dan shaye shaye ya sha giya ko ya sha ainihin wuiwui ko dukkan abin da ke sa maye ko ya zama barawa kai ma ka zama barawa ya zama baya bautan Allah ta'ala shirka yake kai ma kana shirka wai abokinka ne kana tare da shi to idan kun je lahira za ku yi tsineniya da shi ubangiji ta ala ce wal akhillahu yawma idhin ba'dhuhum li ba'din aduwwun idan muttaqin al akhillahu yawma idhin ba'dhuhum li ba'din aduwwun idan muttaqin dukkan waɗanda suke abokantaka a nan duniya to za su tashi suna gaba da juna ne ranar alkiyama sai dai masu tsoron Allah in kaga abokantaka ta yi amfani to tsoron Allah ne ya hada abokantaka idan kai aboki da mai tsoron Allah a nan duniya zai kara maka tsoron Allah idan aikin ka bai kai ka shiga aljanna ba idan an je lahira sai cece ka sai ya tina da kai wani mutumi na ne aboki na ne shi ko matsayin ya kai shiga aljanna direct shikenan sai ya cece ka kai maka shiga aljanna mu'mine suna ceto hadisi ya inganta manzala sa sama yace idan an gama ceto Allah ta'ala zai ce mala shafa'atil malaikatu wa shafa'an nabiyuna wa shafa'al mu'minuna wa lan yabqa illa arhamur rahim malaiku sun yi ceto annaba sun yi ceto mu'mine ma sun ceci yan uwansu yanzu ba wanda ya rage sai mafi tausayin masu tausayi shine ubangiji ta'ala sai dinga dumbulowa yana fitarwa daga wutar jahannama to idan abokantakanka da mutum ta tsakani da Allah ne addini ne ya hada ku tsoron Allah ne ya hada ku to ranar alkiyama zai amfane ka amma in ba wannan ba gaba ne da tsinaniya Allah subhanahu wataala ya fada a cikin wata sura yace wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila ya waylata laitani lam attakhiz fulana khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani qadula ranar alkiyama duk wanda bai yi addini ba zai ciza yatsa yayi nadama ya ji haushi ya ce ina ma na bi ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina na ina ma na rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma na bi abinda manzon Allah ya zo da shi sai ce wayyo Allah ya shiga uku ya riki wani a matsayin abokinsa gashi wani ya badda shi ya hana shi bin Allah ya hana shi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin tutan jahannama za su tafi da shi da abokinsa gaba Allah ta'ala ya ce shi dan yana tabar da mutum dan ya ruɗe su suka rayu rayuwa ba ta addini ba wai suna abokantaka da juna to ranar alkiyama za su dinga tsine wa juna yanzu mutum bai zai iya baka 500 biyar ka ci abinci ba ma zai iya saya maka giyan 500 biyar ka zai iya saya maka taba ka sha hanyoyi na barna duk zai iya taimaka maka amma bai zai iya maka abin girki ba kuma sai ka biye masa kuna ta tafiya haka to akwai ranar yin dillanci shine idan an je lahira saboda haka manzala kuma ce almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum yana kan addinin abokinsa ne ya duba ya ga waye kamata ya zama abokinsa wa kulli salihina akan wa khillan wa kun an kulli fahishatin jabara ka zama aboki dan uwa na mutanen kirki ka zama mai tsoron sabon Allah amma mutane banza ne babu amfani da zasu su maka manzala ta suma yayi misali na abokin zama na gari da wanda ba na gari ba idan kana zama da mutanen kirki misalin ka shine kamar wanda yake zama da mai turare ko ka ji kanshi wurinsa ko ya san maka ko ka saya a wurinsa amma ba za ka tafi ba fa'ida ba idan ko mutumin banza kake zaune da shi misalinsa kamar ka je ka zauna a makera ne ana ta busa wuta ko dai ka ji warin wutan ko wutan ta kona maka riga amma ba za ka tashi banza ba sai ka ji ko haka nan wanda yake zaune da abokanai wa'inda ba na gari ba idan kuka kulla soyayya tsakani da Allah kai da dan uwanka musulmi ranan alkiyama ubangiji ta'ala zai ce ainal da bi dalali al-yawma ubilluhum lawma la ilaha illa billah ina wadanda suke soyayya tsakanin su saboda ni yace yau zan sa su a inuwa ranar da babu ta inuwa sai inuwa ta ita ce inuwa arashi abunan mu'ad bin jabal yana zaune abu idris al-filani yace na je masallacin dimashqa sai na ga wani saurayi mutane sun zo sun kewaye shi yana ta ba su ilimi idan sun yi sabani sai su zo su gaya masa sai rabe musu hukunci sai su dawo akan ra'ayinsa yace sai na ji ina son wannan mutum bayan an tashi sai tambaya na ce wannan saurayi kan wane ne sai aka ce ai mu'adh bin jabal sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa shi gari sai na zo da kuma masallaci tun da hanzi sai na samu ya riga ni zuwa yana nafila yana sallan wadaha da ya gama sai na zo na same shi nace inni uhibbuka fillah yace ina son ka saboda Allah sai rike riga na sai da ni gefe yace don Allah kake so na yace na ce don Allah kake so na na ce eh hasa uku yace to albishirinka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubangiji ta'ala yace wajabat mahabbati fil mutahabbina fiya wal mutazawirina fiya wal mutajalisina fiya wal mutabadilina fiya albishirinka manzala sama yace ubangiji ta'ala yace soyayya na ta tabbata ga mutanen da suke son juna saboda ni in kuka so juna ku biyu don Allah to Allah ta'ala yana son ku saboda son juna da kuke sannan soyayyar Allah ta tabbata ga mutanen da suke ziyartar juna saboda Allah ka je wajen mutum don Allah shi ma zo wurin ka don Allah to Allah ta'ala yana son ku da sababin wannan in Allah ya so ka aika zama dan gatan Allah kenan baka da matsala duniya da lahira sannan ubangiji ta'ala yake duk wanda suke zama saboda ni soyayya ta ta tabbata a gare su sune al-musaddalisi ka zo ka zauna da abokanenka saboda Allah ku dan tattauna akan abin da ya shafi addini ko son juna saboda mutumin kirki ne kake son fa kai ma yana son ka saboda kai mutumin kirki ne haka za ku dinga tattaunawa soyayya ta Allah ta tsakani da Allah saboda tsoron Allah ka ke son ka kai ma kana son saboda tsoron Allah Allah ta'ala sai so ku da saurin wannan sannan haka nan almutabadili na fiya wa'inda suke kyauta saboda ni kai ka bashi don Allah shi ma ya baka don Allah ya sake baka kai ma ka bashi kuna canjin kyauta tsakani da Allah kuke yi kana son sa saboda addinin sa don tsoron Allah shi ma yana son ka saboda addinin ka don tsoron Allah ka to Allah ta tabbata a gare ku Allah yana son ku in kun je lahira aljanna kai tsaye za ku wuce, ba wanda zai rada cikin wutar jahannama to irin wannan soyayya ita ne take amfani a nan duniya sannan kuma ta yi amfani a lahira amma in ba irin ta ba kana bata wa kanka lokaci ne za ka je ka fata rana a tsiyama ku tashi kuna gaba kuna tsine wa juna a ƙarshe a je a jefa ku a cikin wutar jahannama ubangiji ta Allah ya kare mu da karewansa Allah ya kara mana imani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh